daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله 我。 da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. an sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na yamma kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wani gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai shirin nan na ko kusan biye da shi akwai mu leƙa iran mu na ƙarshe shine duniyar mu a yau da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu jimhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci a kori hamshi ƙasar isra'ila daga hukuma mai kula da al'amuran mata ta majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar venezuela ya ce goyon bayan falasinawa shine farki mafi gaskiya a duniya a halin yanzu sannan za ku ji cewa iran ta bayyana muhimmancin kasar a hada kasashen turai da asiya ta gabas da kuma yamma da layin dogo yanzu kuma ga cikakkun labaran wani babban jami'in diplomasiyya na jumhuriyar musulunci ta iran ya yi kira ga hukuma mai kula da al'amuran mata ta majalisar ɗinkin duniya wato united nations commission on the status of women uncsw da ta kori hamjiksar isra'ila daga hukumar saboda kisan mata da yara da 'yan mata da ta yi kuma take ci gaba da yi a hakan a zirin gaza fiye da shekaru wato shekara guda da gabata tashar talabijin ta Firist tv a nan tehran ta nakalto garib abadi mataimakin ministan harkokin waje a cikin al'amuran shari'a da kuma ƙasa da ƙasa yana faɗar haka a cikin wasu wasiƙu masu kama da juna da ya rubuta wa babban sakitin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shugaban majalisar tattalin arziki ta majalisar ɗinkin duniya bob raye shugaban kwamiti mai kula da al'amuran mata na majalisar ɗinkin duniya abdulaziz m alwasil da kuma dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya wato volker tok garib abadi ya ce ya faɗa wa wa'annan jami'an majalisar ɗinkin duniya kan cewa gwamnatin ƙasar isra'ila ta faɗi wato hukumar gwamnatin hamshin ƙasar isra'ila wato ta take haƙƙin bil'adama a duniya sun bayyana cewa bai kamata hamshi ƙasar isra'ila ta ci gaba da zama memba a cikin wa'anan hukumomi ba tare da abin da take aikatawa a gaza ya zuwa yanzu dai sojojin hamshi ƙasar isra'ila sun kashe falastina fiye da dubu arba'in da hudu yayin da wasu fiye da dubu ɗari da hudu sun ji rauni a faɗin united nations high commission for human rights ko kuma dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a ranar 8 ga watan nuwamban da muke ciki kimani kashi 70 cikin ɗari na wa'anda aka kashe a gaza mata da yara ne rahoton ya ƙara da cewa sojojin yahudawan sun kashe yaran gaza kimani dubu goma sha sannan wasu dubu da hamsin kuma suka zama marayu shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ƙara jaddada matsayinsa na goyon baya ga gwagwarmayan falasinawa kuma ya kira shi da tafarki mafi gaskiya da na taɓa sani a wannan lokacin. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta nakalto shugaban Maduro yana faɗar haka a taron goyon bayan al'ummar Falastinu ta ƙasa da ƙasa wanda aka gudanar a ƙasar a jiya Juma'a wato 29 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. Maduro ya ƙara da cewa a cikin shekaru ɗari da suka gabata babu wata gwagwarmaya ta neman 'yanci da kuma adalci a duniya wacce ta fi gwagwarmayar falasɗinawa ta neman dawo da ƙasarsu da aka kwace a shekara ta 1977 ne dai babban zaure majalisar ɗinkin duniya ya zaɓi ranar 29 ga watan nuwamba na kowace shekara a matsayin ranar goyon bayan falasɗinawa a duniya a irin wannan ranar ce wato a shekarar 1947 aka gabatar da ƙudurin raba ƙasar falasɗinu tsakanin falasɗina da kuma yahudawan sayoniya a majalisar ɗinkin duniya shugaban ya kara da cewa gwagwarmayar falasinawa gwagwarmaya ce wacce ta haɗa kan dukkanin mutane a duniya kan cancantar wato gwagwarmayar ta kuma da kuma dacewarta daga ƙarshe dai shugaban ƙasar ta venezuela ya ce gwamnatin ƙasarsa za ta ci gaba da goyon bayan wato gwagwarmayar falasinawa har zuwa ranar da za su wato haɗu a birnin kudus a matsayin masu samun nasara akan yahudawan sayoniya da masu goyon bayan su. A taron ƙasashen ƙungiyar Shanghai Cooperation Organization wato SCO a takaice, karo na biyar da ke gudana a birnin Moscow na ƙasar Rasha. Ministan sifiri kuma shugaban kamfanin jiragen ƙasa na ƙasar Iran, Jabarali Zakere, ya bayyana yadda ƙasar Iran ta zama ƙasa wacce take iya hada nahiyar Turai da kuma ƙasashen Asiya ta gabas da kuma ta yamma tare da layin dogo. kamfanin dinnacin labaran afi na kasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka a taron shugabannin kamfanonin jiragen ƙasa na ƙungiyar sco karo na biyar wanda ake gudanar da shi yanzu a birnin moscow ya kuma ƙara da cewa yanayin da ƙasar iran take a yankin asiya ya ba ta damar samar da hanyar zirga-zirgar jiragen ƙasa mafi sauƙi a tsakanin nahiyar turai da kuma ƙasashen asiya ta gabas da kuma yamma tare da haɗin kan ƙasashe uku wato iran rasha da kuma azerbaijan tare da haɗin kan wa'annan ƙasashe uku dukkan ƙasashen turai suna iya amfani da layin dogo don isa, don isa zuwa mafi yawan ƙasashen asiya ta gabas da kuma ta yamma a cikin ƙaramin lokaci da kuma farashi mai rahusa a halin yanzu dai wato ayyukan da aka gabatar don tabbatar da wannan tsarin suna dab da kammala masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran akalla mutane goma sha uku ne suka rasa rayukansu a arewacin wato a yankin arewa maso yammacin ƙasar pakistan inda 'yan ta'adda masu kafirta musulmi suka fara suka farwa mabiya masabar iyalan gidan manzon allah shi'a a yankin tashar talabijin ta Paris TV a Tehran ta bayyana cewa a makon da ya gabata ne rikici ya fara barkewa a yankunan da ke kan iyakar wato kasashen Afghanistan da kuma Pakistan bayan da wasu 'yan ta'adda masu kafirta musulmi suka tsare wasu motoci dauke da fasinjoji daga faracinar zuwa peshawar inda suka kashe akalla mutane 47 daga cikinsu mafi yawansu mabiya masabar iyalan gidan manzan Allah ko kuma shi'a wannan kisan kiyashin dai ya daɗa ta da rikici tsakanin ƙabilu a kan iyakokin ƙasashen biyu na eh, pakistan da kuma afghanistan wani jami'in gwamnatin ƙasar pakistan ya, ya ce wato ƙaramar hukumar a ƙaramar hukumar kuram ya faɗa kafafen yada labarai a yau asabar kan cewa wasu ƙungiyoyi masu kafita musulmi a yankin ne suka haddasa rikici tsakanin ƙabilu masu bin masabobi daban-daban an ci gaba da gano ƙarin gawaki sanadiyar zaizayar ƙasa da ta auku a lardin bulambuli na ƙasar uganda a ranar laraban da ta gabata Shafi yanar gizo na labarai africa news ya nakalto kakakin ƙungiyar ba da agaji ta red cross ta ƙasar uganda irene kasita yana faɗar haka a jiya juma'a kasita ya kara da cewa an gano gawakin mutane guda hudu a jiya juma'a yayin da ɗaya daga cikin wa'anda suke jinya asibiti na mbela kuma ya rasa ransa wanda ya kawo adadin wa'anda suka rasa rayukansu sanadiyar zaizayar ƙasar zuwa mutum ashirin to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin ba labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kokun san, sannan akwai shirin mu leƙa Iran, shirin mu na ƙarshe kuma duniyar mu a yau. Da wannan ko muke cewa mu kwana lafiya. Sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan cewa matsalar karancin makamai da na kayan aiki suna daga cikin dalilan da suka tilasta wa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila amincewa da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan da ni sunusuwunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka A ranar Laraba ne jaridar Ma'arif ta haramtace ƙasar Isra'ila ta bayyana wasu sabbin bayanai game da matsalar ƙarancin makamai da harsasai da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke fama da su sakamakon yakin da suke yi na tsawon watanni goma sha hudu a zirin Gaza da kuma Labanan. Rahotannin biyu mabambanta da wakilin jaridar ta Ma'arif kan harkar soji abi ashkanazi ya bayar sun yi nuni kan yadda rumbun makaman sojojin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila suke cike da matsaloli na lalacewar jiragen yaƙi da tankokin yaƙi na mirkabafo na mirkabafo da motocin ɗaukan sojoji zuwa filin yaƙi da kwaso su bayan jikata a filin na yaƙi baya ga wasu muhimman bangarori da aka tarwatsa na cibiyoyin ajiye makamai ko kuma lalata cibiyoyin makamai a hare-haren da 'yan gwagwarmayar musulunci ta kungiyar hezbollah suka yi da makamai masu linzami wanda ke buƙatar sake yin dubi kan cibiyoyin makaman da ƙara buƙatar kayan gyara musamman rashin samun nasarar kakkaɓo makaman 'yan gwagwarmaya ɗan jaridar ya tunatar da sanarwar da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya yi cewa yana daga cikin dalilan amincewa da ɗaukan shawarar tsagaita buɗe wuta a labanan buƙatar sake gyaran rumbun makamai hakanan an ambato hakanan an habarto daga wata majiyar tsaron yahudawan sahiyoniya tana cewa babban kalubale da haramtacciyar kasar isra'ila take fuskanta a halin yanzu shine wajabcin amincewa da tsagaita buɗe wuta kuma ba kawai a labanan ba saboda kasashen amurka da jamus sun sanar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila buƙatar yin amfani da ƙarfin soji domin kare kai ta hanyar sayan makamai masu tarin yawa na daga nau'o'in makamai da jiragen saman yaƙi da jiragen sama masu saukar ungulu da tankokin yaƙi da makamai masu linzami alburusai da harsasai nau'o'i daban-daban rahoton ya kuma yi nuni da cewa jiragen saman yaƙin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna kwashe dubban sa'o'i suna shawagi wanda ya zarce tsarin aikinsu da aka tsara a baya. wanda ya kai ga tsofansu don haka akwai buƙatar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nemi ci gaba wajen samun sabbin jiragen zamani musamman jiragen saman yaƙi ƙirar f-15 da f-35 ya tabbatar da cewa matsayi mafi ya tabbatar da cewa matsayi mafi wahala a rundunar sojin sama yana da alaka da jirage marasa da jirage masu saukar ungulu na apache waɗanda yanayinsu ya ƙara ta'azzara sakamakon zagayowar yakin da ake yi a gaza domin sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila na buƙatar sabbin ƙirar waɗannan jirage ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin tawagogin jiragen yakin isra'ila yana cikin mummunan hali saboda tsohon samfarin jirgin saman helikofta ne kuma a lokacin yaƙi don haka gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta buƙaci amurka da ta turo mata da wasu sabbin jirage masu saukar ungulu da ake yin amfani da su a cikin yanayi mai kyau har a amince da sayan sabbin jirage amma amurka ta ƙi yarda har ila yau a ruwaito daga majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na tunanin mai gurbin jirgin sama apache da jirage masu saukar ungulu na black hole waɗanda aka fi sani da jirgin saman yaƙi mai suna aul domin safarar sojoji da suka jikkata tare da amfani da su da na'urorin makamai irin su makamai masu linzami na iska zuwa sama da igwa-igwa da sauransu ashkenazi ya nakalto majiyar tsaro na cewa lalle rundunar sojin saman isra'ila za ta ci gaba a cikin wani shiri na sayan makamai cikin gaggawa daga amurka inda amurka za ta karfafa sojojin saman isra'ila ciki har da aike mata da jirage da jiragen sama kirar f-35 kimanin 100 da jirage f-15 guda 100 da kuma f-16 guda 50 amma ana ikirari kamar yadda Netanyahu ya yi ikirari a baya cewa gwamnatin amurka ta sanya takunkumi kan taimakon soji ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila don haka ta jinkirta sayar mata da wasu nau'o'in manyan bamabamai da kuma makamai masu linzami sannan kuma ta hana samar da jiragen sama masu saukar ungulu na apache don taimakawa sojojin saman isra'ila ya kara da cewa rikicin siyasa tsakanin gwamnatin amurka mai ci da gwamnatin isra'ila ba komai ba ne domin a halin yanzu duniya na cikin gasar kera makamai saboda yakin ukraine da tashe-tashen hankula a yankin taiwan yayin da dukkanin kasashen turai ke gudanar da sabbin kere-keren makamai rahoton ya kuma bayyana matsalar karancin manyan bindigogi lamarin da ya sa isra'ila ta baiwa sojojinta kayan aiki tsaffi tsaffin makamai waɗanda aka yi aiki da su tun tsawon shekaru 60 na karnin da ya gabata saboda yakin da kuma takunkumin hana makamai daga ƙasashe da dama a daidai lokacin da mayakan ƙungiyar hezbollah suke zafafa munanan hare-hare kan muhimman cibiyoyi musamman na soji a haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda a baya-bayan nan wasu gungun ƙasashe da suka hada da ƙasashen turai kanada da japan suka amince da ƙudurin da ke da alaƙa da dakatar da sayar da makamai gaba ɗaya ko wani bangaren makamai ga haramtacciyar kasar isra'ila sakamakon kaddamar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 da kuma aikata kisan kiyashi da laifukan yaƙi kan fararen hula a yankin. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar, 30 ga watan Nuwamban shekara ta 2024, wanda ya daidai da 28 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau, wato 30 ga watan Nuwamban shekara ta 1988, Sheikh Abdulbasit Abdulsamad ɗaya daga cikin fitattun makaranta alkur'ani mai girma ya rasu a birnin alkahira na ƙasar masar sheikh abdulbasit ya fara karatu da kuma har alkur'ani mai girma tun yana matashi sannan kuma ya zagaye ƙasashen duniya da dama don shiga gasar karatun alkur'ani inda ya samu kyaututtuka da dama saboda ƙwazansa a wannan fage hakanan kuma yakan zagaya ƙasashen duniya musamman ma dai ƙasashen musulmi don karatun alkur'ani da sautin sa mai kyau Ustaz Abdulbasir Abdulsamad ya zama abin koyi ga makaranta kur'ani da dama a duniya, inda tun a lokacin rayuwarsa da kuma bayan rasuwarsa dubin dubatar makaranta alkur'ani mai tsarki a duniya suna yin koyi da kyakkyawan sautinsa da salansa wajen karatun Ƙur'ani mai tsarki. masu saurare ko kun san cewa shekaru 357 da suka gabata rana irin ta yau 30 ga watan Nuwamban shekara ta 1667 aka haifi Jonathan Swift a birnin Dublin na Ireland, wanda kuma ya yi gwagwarmaya matuƙa domin 'yancin ƙasarsa daga mulkin mallaka. Ya rubuce-rubuce a kan irin abubuwa da suka faru a rayuwarsa ta gwagwarmaya da kuma irin faɗita shi da ya yi da abokaninsa na gwagwarmaya domin neman 'yanci. wanda kuma har yanzu ana kallon tafansa a Ireland da ma burtaniya baki ɗaya da matsayi na musamman. ya rasu yana da shekaru 78 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi a gabu zurgi tehrani babban malamin addini a birnin tehran a gabu zurgi ya fara karatu na share fage a birnin tehran sannan kuma ya tafi birnin najib na kasar iraki domin kammala karatu inda ya karatu a gaban manyan malamai na wancan lokaci da suka hada da ahun horasani da kuma mirza hussein nuri sannan kuma bayan ya kai daraja ta ishtihadi ya dawo tehran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan azar na shekara ta 1317 hijira shamsiyya Ayatollah Said Hassan Mudarris wani malamin gwagwarmaya a kasar Iran kuma mai son yanci ya shahada a hannun jami'an tsaron sarkin kasar Iran na lokacin Reza Khan wanda ya yi kaurin suna wajen kama karya. An haife shi a shekara ta 1249 hijira shamsiya a kusa da birnin Ardishan na tsakiyar kasar Iran. Bayan kama karatun sharar fage ya tafi makarantar Hafsat birnin Najab a kasar Iraki. inda ya samu damar yin karatu a gaban manyan malamai na lokacin irin su Ayatollah Mirza'i Shirazi sannan kuma daga bisani ya sake dawowa kasar Iran. Ayatollah Mudarris bayan ya ga irin zalunci da mahukuntan kasar Iran suke auna wannan lokaci ya fara gwagwarmaya da gwamnatin wancan lokaci inda a lokacin aka zaɓe shi a matsayin shugaban majalisar ƙasa karo na uku a madadin mutanen Tehran inda ya fara gwagwarmayar yaƙi da zaluncin gwamnatin ƙasar. da kuma tsoma bakin 'yan mulkin mallaka a cikin harkokin wannan ƙasa wanda kuma mahukuntan ƙasar iran na wannan lokaci karnukan farauta ne na turawa ya kasance malami mai fafutuka kuma mai juriya wanda baya nuna gajiyawa mai san ganin an aiwatar da dokoki na musulunci a ƙasar da kuma ceton iran daga kangin zalunci da mulkin mallaka don haka ne sarki rizakhan fahalabi na lokacin ya ɗauke shi a matsayin wata babbar barazana. ɗaya daga cikin fitattun halayen mudarris shine ƙarfin hali da kuma kamewa da rayuwa ta zamantakewa mai inganci akwai mutane da dama waɗanda suka buɗe baki sakamakon matakan da yake ɗauka inda su ma suka fara bayyana mahangarsu a fili ba tare da nuna wani shayi ko tsoro ba amma duk da haka mahukuntan ƙasar irin na lokacin sun yi amfani da wasu wajen ganin an dusashe hankoransa na wayar da kan al'umma da kuma zaburar da su domin kare haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu wasu lokuta kuma sukan ta cewa addinin ku ba ruwansa da siyasa domin a raba hankulan mutane daga tunanin haƙoƙinsu na siyasa a matsayinsu na 'yan ƙasa amma wannan babban malamin addini yana amsawa da cewa siyasar mu ɗaya ce da addinin mu addinin mu tare yake da siyasar mu a ƙarshe dai Rza Khan mai wakiltar manufofin Birtaniya da kuma kare su a yankin gabas ta tsakiya ya nuna kaduwa matuƙa da jin tsoro akan abin da Ayatollah Madaris yake yi wanda yake kallonsa a matsayin barazana. Akan haka ya ɗauki matakan neman ganin bayansa ko ta wace hanya, inda kuma da ƙarshe ya sa aka kashe shi a rana irin ta yau. Akan haka aka sanya wannan rana ta shahadar Ayatollah Hassan Madaris a matsayin ranar majalisa ta musulunci a kalandar Iran. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikinsa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da suke a nan ƙasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban a ƙasar musamman ma ga masu sha'awar yawon shakatawa. da fatan masu wadaya su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla, idan masu ware suna biye da mu a makon da ya gabata, mu yi bayani ne kan muhimman wuraren yawon shakatawa masu jan hankali a nan kasar Iran. Sai dai, muna cikin yin bayani sai lokaci ya mana halinsa to yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya daga cikin irin waɗannan wurare na tarihi da masu yawon buɗe ido ke zuwa domin kashe kwarkwatar ido akwai hubbaran fitaccen mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi da ke lardin fars birnin shiraz birni ne da ke cike da abubuwa na al'ada da tarihi masu yawa da kima da ake tunawa da su Yin tattaki a manyan titunan birnin a watan Ordebehesh lokaci ne da ya dace domin kuwa yana cike da kamshi da yanayi mai kyau da yake ɗaukar hankali. Bayani kan wannan garin ba wani abu ba ne mai wahala. Idan dai zuciyarka tana kwaɗayin jin wani abu da ya shafi tarihi, to da sannu za ka samu bayani game da muhimman wuraren tarihi masu yawa a birnin. Idan kuma batun waƙa ne ko adabi, to babu shakka kabaran da ke gabanka Shi ne zaɓi da ya fi dacewa wajen samun abin da kake bukata. Abin sha'awa a nan shi ne wannan hubbaran ne wuri na farko da mafi yawancin masu yawon shakatawa suke zuwa domin ziyartarsa daga ciki da wajen ƙasar, wanda hakan ya tabbata a shekarar da ta gabata. Hafiz tsohon abokin al'ummar Iran ne, hubbaransa wuri ne na samun natsuwa da kwanciyar hankali ga dukkan iraniyawa da mayan ƙasashen waje idan kana son keɓancewa da wannan fitaccen mawaƙin to sai ka yi tattaki zuwa arewacin birnin shiraz domin kai masa ziyara to sai kuma katibe biston da ke lardin karmanshaw wato tsofaffin zane-zane na tarihi a lardin karmanshaw akwai abubuwan tarihi masu yawa da ake iya gani muhimmai daga cikinsu akwai zane-zane zane-zane na tarihi na darwish babba yana daga cikin duwatsu bakwai masu daraja da ake rajistar su a hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya wato unesco wanda tsawonsu ya kai tsawon mita tamanin daga ƙasa da ke tsakiyar sahara matsayin waɗannan abubuwa ba zai yiwu a bayyana shi a cikin kalma guda ba to sai dai idan muna so mu riski waɗannan abubuwa sai mu tattaki na tsawon kilomita talatin da biyar zuwa garin karmansha don mu ga waɗannan abubuwa a kusa. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba inda zai kawo muku bayanai game da garin salmas wanda ɗaya ne daga cikin garuruwan lardin azerbaijan ta yamma wanda a wani ɓangare yana ɓullewa zuwa tekun oromiya kuma yana daga cikin daɗaɗɗun garuruwa da mutane suka rayu a cikinsa akwai guraben tarihi da suka yi saura a wannan garin da a kafa su tun daga lokacin haihuwar annabi isa alaihi salam zuwa daular sasaniyawa har zuwa zamanin bayanar musulunci da kuma zuwa wannan zamani da muke ciki inda za ka ga guraben tarihi daban-daban a gefensa da ma wasu abubuwa na wayewa tun na lokacin mad da hamanashiyon da zamanin daular hamanashiyon wanda aka samo daga cin ababen tarihi na garin salmas da kuma wani sanannen dutse mai daraja da ake kira da suna khan takte haka ma a lokacin dolar sasaniyawa wasu masana sun gina wasu majami'u masu tarihi wanda hatta bayan girgizar ƙasa da aka yi a shekara ta 1309 hijira shamsiya an gina wani gidan wanka na gargajiya mai kyau a wannan gari tafiya zuwa wannan gari na salmas tafiya ce da ake yin ta a gefen tekun oromiya wanda zai sanya kaga gine-gine masu kyau da ke da tarihi daga cikin waɗannan wuraren tarihi akwai majami'u masu cike da tarihi da aka gina a wannan gari wannan majami'a mai cike da tarihi an gina ta ne a ƙarshen zamanin daular safawiya ana kiranta da suna gugurug muqaddas da ke ƙauyen haftuan wannan majami'ar a karon farko a shekara ta 1301 hijira shamsiyya ta samu matsala sai dai kuma daga baya aka sake yi mata gyara a shekara ta tara. kuma an sanya ta a ɗaya daga cikin jerin ababen tarihi na ƙasa shi dai wannan ƙauye na salmas yana gefen teku ne salmas yana da nisan kilomita 800 da birnin tehran kuma yana da nisan kilomita 175 daga birnin tabriz kilomita 95 da tekun oromiya wanda idan kana so ka isa zuwa wajen sai ka bi ta gefen wannan teku shahararre da ke nan kasar iran daga cikin muhimman wuraren kallo masu jan hankali a ƙauyen na salmas wajen wanka na sheikh wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke ɗaukar hankali a garin kuma yana kan titin imam da ke garin na salmas tsakanin shataletalen inkilab da kuma mudarris a gefen titin sure sai dai bayan girgizar ƙasa da aka yi a shekara ta 2309 an ƙara sake gina wannan gidan wanka ɗin bayan da ya rushe kenan ko ya lalace amma a ɓangaren da aka sake gina wani gari an kwashe shekaru uku ana gina wannan wurin sai dai duk da yake cewa an yi amfani da wasu sabbin kayan aiki a wajen ginin amma ba a taɓa yanayin tsarin ginin na gargajiya ba wanda aka yi shi tun dada, kuma an yi amfani da duwatsu da tubali wajen gina katangar kuma an yi amfani da dutsen marmara wajen ginin don hana danshi ya shige shi tulluwar ginin gidan wanka ɗin an gina shi ne a kan wasu ginshiƙai guda bakwai na dutsen da aka kankare shi yanzu an mayar da wannan gidan wanka ɗin wajen adana kayan tarihi wanda sai an yanki tikiti kafin a iya zuwa wajen domin shiga a kashe ƙwarƙwatar ido. muhimman littattafai na kantakte a lokacin da yake kan hanyarka ta fita daga garin Salmas kana hawa kan hanyar Urumiya kilomita goma sha biyu da garin Salmas daidai daura da hanyoyi uku wato Siru to za ka ga muhimman littattafan Kantakto a ɓangaren dama wanda ke kusa da babbar hanya wanda wannan dutsen an gina shi ne a tsawon shekaru 700 da suka gabata kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular sasaniyan garin salmas ya kasance wani yanki ne da ake takaddama a kan sa tsakanin iran da roma a zaman daular ishkaniyan inda da ƙarshe dakarun sojin iran suka samu nasara akan romawa a jikin wannan babban dutse da aka yi zane a jikinsa akwai watan mutane biyu suna tafiya sai wasu 'ya'yan sarkin armenia guda biyu lokacin suna miƙa kyauta ga idrish na ɗaya wato yarima mai jiran gado bayan da sasaniyawa suka yi galaba akan azerbaijaniyawa sai kuma majami'a a wasu ƙauyukan da ke gefen garin salmas za ka iya ganin wasu tsoffin majami'u masu tsohon tarihi a kudu maso yammacin garin salmas idan ka shigo titin millat a farkon hanya na garin tazishar hanyar tana fita ne zuwa garin haftuwan to a wannan ƙauyen da ke tazara kaɗan da garin salmas za a gama jami'ar gurs mai tsarki ko kuma Haftuwan, wanda aka gina majami'ar a shekara ta 1650 miladiya ko kuma 1028 shamsiya a cikin wani lambu mai cike da tsoffin bishiyoyi kuma ba su da yawa sosai idan ka ci gaba tafiya a kan wannan hanyar za ka yi kicibis da garin malham sai dai duk da yake cewa wani bangaren majami'ar ya lalace amma yin ido biyu da dutsen kabarin armaniyawa yana da kyau sosai saboda da ɗan tarihi da yake da shi idan ka matsa gaba kaɗan shi ma a ɓangaren ka na dama za ka isa zuwa ƙauyen husro abad inda nan ma akwai wasu tsoffin majami'u guda biyu wato vanag da kuma da kuma mar sarkis da za ka gani kan hanyar tazi shahar kuma za ka karkata zuwa hanyar ka ta yamma inda za ga waɗannan abubuwa da muka ambata wato tsofin majami'u guda biyu masu da ɗan tarihi a wannan gari. To masu wurare gashi lokacin da aka irma shirin ya kawo jiki don haka ya zama wajibi in aya a nan ba don mun gama ba a shirinmu na gaba za ku ji mu da ci gaban wurare masu ɗaukar hankali da ke wannan birni na Tabriz. Kuma amma don waɗanda suka tallafa shirya ya kammala ni da na kasance tare kun cewa ku zama lafiya kuma ka a sha'afa za fa iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng masu saurare a huta lafiya. duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani daga ƙarshe kuma. mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da ƙoƙarin da ƙasashen turai suke yi na farfado da takunkuman tattalin arzikin kasashen turan da na duniya akan jumhuriyar musulunci ta iran amma tambayar da zamu ansa a cikin shirmu na yau ita ce shin kasashen turai za su amfana da sake farfado da takunkuman tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kan ƙasar iran don ansa wannan tambayar za mu dubi yadda takunkuman tattalin arzikin suka kasance tun farko da kuma sharuɗan da suke tattare da su sannan mu ji yadda suka yi tasiri a kan tattalin arzikin ƙasar iran a baya da kuma yiwuwar tasirinsu a halin da muke ciki a duniya duk tare da barazanar da ƙasashe yamma suke wa jumhuriyar musulunci ta iran na cewa za su sake farfado da takunkuman tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kan ƙasar amma masana suna ganin komawa kan yarjejeniyar jcpoa wacce kasashen duniya suka kulla da kasar iran a shekara ta 2015 shine maslaha ga kowanne daga cikinsu wato shine maslaha ga kasar iran da kuma kasashen yamma kansu gaba daya da farko a zamanin shugaba barack obama na kasar amurka ne gwamnatin jimhuriyar musulunci ta iran ta cimma yarjejeniya da manya-manyan kasashen duniya daga ciki har da ƙasar amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya wacce kuma ake kira jcpoa a takaice kafin haka dai kasashen yamma musamman amurka sun cika duniya da labaran da suke cewa ai ƙasar iran tana son kera makaman nukiliya a yayin da jamhuriyar musulunci ta iran take cewa shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya ne. daga ƙarshe dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amince a tattauna a tsakanin manya-manyan ƙasashen duniya wanda kuma su ne ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasar jamus wato ƙasashen amurka rasha china faransa birtaniya da kuma jamus a ƙarshen tattaunawar ne dai suka cimma yarjejeniya wacce ake kira jcpoa a shekara ta 2015 yarjejeniya wacce ta sami goyon bayan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a ƙarƙashin ƙuduri mai lamba 2231 ƙuduri wanda ya ƙayyade wa ƙasar iran yawa da kuma irin iyakan da za ta tace makamashin uranium ƙarƙashin kula na hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e sannan ta buƙaci a ɗaukewa ƙasar iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya sannan aka sanya wa yarjejeniyan tsawon shekaru da za ta yi tana aiki wato zuwa ƙarshen shekara ta 2025 mai zuwa amma bayan tafiyar gwamnatin obama da kuma zuwan gwamnatin donald trump kan kujerar shugabancin ƙasar amurka sai amurka ta fice daga yarjejeniyar a ranar 18 ga watan mayun shekara ta 2018 tare da kakaba wa musulunci ta iran takunkuwan tattalin arziki mafi tsanani don tilasta mata dawowa kan teburin tattaunawa da kuma karban sharuɗan gwamnatin amurka a wata sabon yarjejeniyar da za a kulla sai dai har zuwa ƙarshen gwamnatin trump gwamnatin amurka ta kasa tursasawa gwamnatin kasar iran miƙa kai ga bukatunta kuma bayan tafiyarsa shugaba joe biden ya yi alkawalin cewa idan ya karbi ragamar shugabancin ƙasar amurka zai sake duba yiwuwar komawa cikin yarjejeniyar ta jcpoa amma bai yi hakan ba har yanzu da shi ma zai tafi banda haka biden ya kara wasu ƙarin takunkuman tattalin arziki kan jimhuriyar musulunci ta iran a lokacin shugabancinsa gashi shi ma zai tafi ya sake miƙawa donald trump shugabancin ƙasa ta amurka karo na biyu ba tare da ya koma cikin yarjejeniyar ta jcpoa ba a lokacin da iran ta ga cewa wa'annan ƙasashen yamma ba za su taɓa yi mata adalci ba sai ta yi abin da ƙasashen ba sa so wato ta saba wa yarjejeniyar ta jcpoa wacce ta taƙaita mata yawa da kuma ƙarfin tashe makamashin uranium inda ta gasashe har zuwa kashi 60 cikin 100 wanda ya zo kusa da kera makaman nukiliya da suke jin tsoron iran ta yi hakan sannan bayan da hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e, ta sake zargin kasar iran da rashin ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e dangane da shirinta na makamashin nukiliya a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sai kasar iran ta ƙara saba wa buƙatun ƙasashen na yamma dangane da shirinta na makamashin nukiliya wanda kuma ya kai ga dab da kera makaman nukiliya wato ta canza injunan tace makamashin uranium zuwa wasu masu ƙarfi wa'anda za su iya samar da makaman nukiliya da sauri kuma ta yi hakan ne tare da sanar da hukumar ta iaea e sai dai kasashen turai guda uku wato ingila da faransa da kuma jamus sun yi wa jumhuriyar musulunci ta iran barazanar cewa za su sake farfado da takunkuman tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kan ƙasar saboda wai rashin ba da haɗin kanta ga hukumar ta iaea e a halin yanzu dai jami'an gwamnatocin wa'annan ƙasashe uku da kuma jumhuriyar musulunci ta iran suna tattaunawa a birnin vienna na ƙasar switzerland kan wannan barazanar kuma sun yi wannan barazanar ce a lokacin da suka fahimci cewa mafi yawan takunkuman tattalin arzikin da suka dora jihar musulunci ta iran sun kawo ƙarshe daga cikin hadda ita yarjejeniyar ta jcpoa kanta inda za ta tashi daga aiki a shekara ta 2025 mai zuwa kuma kafin haka wasu takunkuman tattalin arziki da aka ɗora jihar musulunci ta iran ƙarƙashin wannan yarjejeniyar sun kawo ƙarshen aikinsu a cikin shekarun da suka gabata daga ciki hadda takunkuman hana iran sayar da makamanta ga wasu kasashen duniya da takunkuman hana sayar mata da kayayyakin kera jirage wa'anda ake sarrafa su daga nesa ko kuma sayar da makamanta masu linzami wa'anda ake kira ballistic missile ga wasu kasashe. sannan a shekara mai zuwa ne sauran ƙa'idojin guda biyu da suka rage a cikin ƙa'idojin da aka ɗora wa iran a ƙuduri mai lamba 2231 ko kuma yarjejeniyar jcpoa za su kawo ƙarshe wato su ne ɗaukewa iran takunkuman sayar mata da kayakin da suka shafi makamashin nukiliya da kuma ƙa'idar sake farfado da takunkuman tattalin arziki akan ƙasar iran gaba ɗayanta. wanda kuma zai kawo ƙarshen yarjejeniyar ta jcpoa don haka ne wa'annan ƙasashe uku na turai suke wa iran barazana kan cewa za su sake farfado da dukkanin takunkuman da aka ɗora wa ƙasar wa'anda ake kira snapback da turanci amma abin tambaya a halin yanzu ita ce shin ko ƙasashen yamma sun sake farfado da takunkuman da aka ɗora juna musulunci ta iran a kuduri mai lamba 2231 kafin ya mutu a shekara mai zuwa takunkuman za su yi tasiri a halin da ake ciki dai wa'annan ƙasashen yamma ba su isa su tabbatar da cewa wa'annan takunkuman sun yi aiki a kan ƙasar iran kamar yadda suke so ba saboda al'amura da dama da suka sauya a cikin shekarun da suka gabata. misali shine ba su isa su hana ƙasar iran sayar da ɗanyen manta ba saboda a halin yanzu tana da manya-manyan ƙasashe wa'anda take sayarwa ɗanyen man fetur ɗinta wa'anda ƙasashe yamma ba su isa su hana su sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran ba ɗaya daga cikinsu ita ce ƙasar china wacce ta kula yarjejeniyar sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran na tsawon shekaru 25 a farashi mai rahusa kuma tabbatacce kuma yarjejeniyar ta fara aiki tuni banda haka iran ta kulla irin wannan yarjejeniyar da kasashen duniya da dama wa'anda amurka da kasashen turai ba su isa su tilasta musu warware wa'annan yarjejeniyoyin ba sannan kasashen rasha da china da india da brazil da wasu da dama wa'anda suka kasance abokan hulɗan kasuwanci da ƙasar iran a ƙungiyar brics da shanghai da sauransu ba za su taɓa amincewa da duk wani takunkuman da za su hana su hulɗa da ƙasar iran ba don haka ko sun sake farfado da takunkuman wanda ake kira snapback a kuduri mai lamba 2231 hakan ba zai iya tasirin a zo a gani kan tattalin arzikin ƙasar iran ba irin sauye-sauyen da aka samu a cikin 'yan shekarun da suka gabata a duniya musamman dangane da jumhuriyar musulunci ta iran zai sa duk abin da kasashen yamma za su yi don cutar da ita ba zai iya tasiri sosai ba kuma suna da kyakkyawar misali a kan kasar rasha wacce suka ɗora wa takunkuman tattalin arziki sannan abin ya koma a kansu banda haka tasirin takunkuman tattalin arziki da suka ɗora a kan ƙasar rasha bai yi wa ƙasar rasha lahani sosai ba saboda ba su cutar da ƙasar rashan kamar yadda suke tunani ba don haka idan sun sake farfado da takunkuman tattalin arziki na ƙasa da ƙasa kan ƙasar iran ga dukkanin alamu ba za su iya tasiri da suke tsammani ba wato tasirin da zai sa ƙasar iran ta miƙa wuya ga bukatunsu dangane da shirinta na makamashin nukiliya ba sannan da ƙarshe tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasar iran kuma mai ba wa jagoran junju hali musulunci shawara wato dr ali larijani ya watsa a cikin shafinsa na x a cikin 'yan kwanakin da suka gabata kan cewa a halin yanzu iran tana tace makamashin uranium har zuwa kashi 60 cikin 100 sannan ya kara da cewa idan gwamnatin ƙasar amurka mai shigowa ba ta son ƙasar iran ta mallaki makaman nukiliya to ya zama wajibi a gare ta ta amince da dukkanin sharuɗan da iran za ta shimfiɗa mata daga ciki hadda biyan ta diya saboda asarar da ta jawo mata bayan ficewarta daga yarjejeniyar jcpoa ta ƙasa da ƙasa a shekara ta 2018 da kuma dai wasu ƙarin sharuɗa wanda za su amfani jumhuriyar musulunci ta iran idan tana son ta sake kulla sabuwar yarjejeniya ta shirin makamashi nukiliya na ƙasar iran don haka masana da dama suna ganin ba maslaha ba ce ga ƙasashen yamma kuma ba maslaha ce ga ƙasar iran ba a sake farfado da takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora wa iran ɗin a cikin yarjejeniyar jcpoa ba suna ganin komawa kan yarjejeniyar jcpoa ne maslaha ga kowa amma idan kasashen yamma musamman ganin trump ya sake dawowa kan kujerar shugabancin ƙasar amurka sun yi gabansu sun farfado da wa'annan takunkuman tattalin arziki kan iran iran za ta mai da martani wanda ba zai yi masu daɗi ba kuma ba abin da za su iya yi da ita a jiya juma'a ce dai aka gudanar da taro tsakanin jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran da ministocin harkokin waje na ƙasashen jamus faransa da kuma ingila a birnin geneva na ƙasar switzerland dangane da wannan matsalar ali bakiri shugaban tawagar tattaunawa kan shirin makamashin nukiliyar ƙasar iran ya bayyana cewa tattaunawa tsakanin iran da ƙasashen turai guda uku ba zai takaita ga shirinta na makamashin nukiliya kadai ba sai dai za ta hada hada rikicin gabas ta tsakiya da kuma rawar da iran da wannan kasashe suke takawa a cikinsa a lokacin yakin neman zaɓensa a karo na biyu zaɓaɓɓen shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana cewa dole ne a tattauna da ƙasar iran saboda samun yarjejeniya da ita ya fi dacewa amma da alamun trump ba zai sami damar dawo da jumhuriyar musulunci ta iran kan teburin tattaunawa da sauki ba kamar yadda muka gani a sakon da dr larijani ya aika a shafinsa na x gwamnatin ƙasar iran dai ba ta taɓa ficewa daga yarjejeniyar ta jcpoa ba ko kuma daga hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba wato iaea e ba haka ma tana kiyaye yarjejeniyar npt wannan duk tare da tunzurarta da ƙasashen yamma suke ta yi a cikin shekarun da suka gabata don ta yi hakan to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh